Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masararwa salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita biyar zangon FM har ma da wasu tashoshin suma a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kuma ta kasar Ghana ana iya jin mu ta alfa rediyo ko kuma ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. Kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni. Yau za mu sauya wannan maudu'i ne kan yadda kuke kallon tawagar wasan kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagles a gasar cin kofin duniya da ake yi a Rasha. Musamman ma game da wannan wasa da yanzu haka ake fafata tsakanin Najeriya da kasar Iceland wanda kuma har yanzu ba da ci tsakanin kasashen guda biyu wanda kuma daga baya za mu tsallaka wani bangare bangaren mu yi magana akan asalin hawa da hawan sallah da ake da na al'adu da addini. Haka yake Usman musamman ma da yake kwanan nan aka gama haye-hayen sallah a watan karama a kasashen mu. Hmm. Za kuma mu shakata da waƙoƙin da suka sawwaka kamar waɗannan. A gaida ci sarkin musulunci mai martaba sanusi. Ga kamalami kana To kar a sha'afa dai tare da sashen Hausa ne kuma a cikin shirin yau da gobe sannan za mu ba ku dama baya ga waɗannan abubuwa ku kira ku gaya mana yadda kuke kallon kwallon da ake fafata ko kuma tawagar kwallon kafa ta Najeriya kan lambar mu ta alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku dai ku biyo ma cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abuta cewa. Inda muka tambaye ku yaya kuke kallon tawagar 'yan wasan kwallon kafan Najeriya a gasar cin kofin duniya da yanzu haka take tafiya a kasar Rasha kuma ake fafatawa tsakanin Najeriya da Iceland musamman wannan kwallon da ake yi din yanzu. To saƙon farko ya fito daga angon Fatima baban Hailat unguwar Jaji Fatiskum tare da Fatima Musa wada barikin Ladi suka ce masu iya magana dai na cewa zakar a wato zakaran da eh, aka nufa da cara sai ya yi shi. Mm, ko ana muzuru ana shaho in eh, mana muna yi wa tawagar kasarmu Najeriya mm-hmm. fatan su samu nasara akan Iceland. To sai kuma saƙon Usman ɗan Fodiya layin dangana da magaran. Ya ce yau da gobe mu 'yan Nijar ba mu da ƙasar da muke goyawa baya kamar makociyarmu Najeriya gaba dai gaba dai Najeriya. Najeriya ki zamo mana ko kuma ki zo mana ma da kofin gaba ɗaya muna fata. <laughs> Allah ya sa sai kuma saƙon Basiru Rabiu bare-bari ya ce muna musu addu'a da fatan samun nasara a duk wasannin masu zuwa. To sai Dauda Idris ɗan kare-kare ya ce yau da gobe a zakaran karakuminka muna yi wa tawagar 'yan wasan ƙasa ta Najeriya fatan alherin samun nasara ya kamata su dage su zage damtse kuma domin samun nasara. Mm, to sai kuma saƙon kadora daga ɗan Fulani Warji ya ce salam yau da gobe muna fata Allah ya bai wa 'yan Najeriya nasara a wasan cin kofin ta duniya. Amin sai Arma Ya'u Husaini da Shafi Husaini suka ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku to mu dai fatanmu a nan shine akan wannan wasa da za a buga tsakanin najeriya da kasar iceland shine muna yi wa kasar mu najeriya fatan alheri akan wannan wasa kuma allah ubangiji ya dora kasar mu Najeriya akan Iceland da 3-0 hmm. ko kuma wato ci uku da nema a hmm. ƙarshe muke fatan alheri a tashi lafiya. To amin sai kuma sakon ya haya Abubakar ya ce Allah ya ba mu sa'a. Amin <laughs> to sai sakon Sanusi Ahmed ya ce assalamu alaikum yau da gobe mu Super Eagle fatan mu gare su ga shine su ci Iceland biyar da nema domin mu samu points din da muke bukatar zuwa mataki na gaba. Amin sai kuma saƙon Muhammad Musa Dambam ya ce muna fatan tawagar ƙwallon ƙafar ƙasa ta Najeriya za ta lalasa ƙasar Iceland da eh. ci uku da nema. Lallasawa kenan. Mm. To sai Salisu Sabiu ya ce mu dai 'yan arewacin Najeriya ba mu san ana yi ba tunda ba za ka samu bahaushe guda cikin 'yan wasan ba akwai Hamid Musa. Aiko akwai biyu. Mm, akwai Hamid Musa akwai Shehu Abdullahi. Eh su mm. biyu ne. <laughs> Sai kuma saƙon Muhammad Yasir Al'amin ya ce ba za su iya ci ba sai dai su yi ah, draw kawai. Mm, to ah, ah, shi ah. shi kenan ganin eh, ko za a yi duro eh, <laughs> to sai kuma aminu adamu malam maduri yace ce salam yau da ikon allah to hakika muna yi wa wannan tawaga ta 'yan wasan najeriya kasar mu wato fatan alheri da samun nasara a wannan wasa da kasar iceland to sai kuma saƙon muhammad bako jatkori da magaram mm. da haris alkanawi goron maje suka ce muna yi wa tawagar 'yan wasan najeriya fatan alheri da fatan za su dage su faranta wa magoya bayan sarai. To amin amin. To sai kuma uh, Ilyasu Abubakar uh, LKD ne ko? IKD. IKD Fataskum. Ya ce daga unguwar na huta ya ce salam yau da gobe. Mm. So ne so so ne amma son kai yafi don haka muke yi wa mm. <laughs> tawagar 'yan kwallon Najeriya fatan alheri. Abubakar kawo girgir kuma shi kuma ya ce hakika a wannan wasan da kasar Najeriya za ta kece reni da kasar Iceland mm. muna yi wa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya kyakkyawan zato na yin nasara ganin yadda 'yan wasan na Najeriya suka zaburo. Eh, Aiko sun zaburo. Ai To sai kuma uh, saƙon ƙarshe a Facebook ɗin kenan. Mm. Uh, Ali Nafi'u ya ce, To a gaskiya sai Najeriya ta kama kanta domin Iceland ba war lasa ba ce. To sai mu je Twitter ko? <laughs> to idan muka je shafinmu na Twitter Musa Hadarin Asuba at Musa Hadarin Asuba ya ce, Yau da gobe sai Allah to mu dai a matsayinmu na 'yan Najeriya sai dai mu goya wa makwabciyarmu watan Najeriya baya cewa Allah ya ba su nasara. uh, wato ɗauko mana wannan kofi na duniya ba don komai ba don mm. watan eh, don Najeriya da Nijar hakan take eh, eh hakan take eh. su dukan su ɗaya ne <laughs> to mun gode sai mm. kuma sakon Hussaini Abba Dambam ko ce. Ah, wasa dai mace ce mai ciki ba mu san me za ta haifa ba amma duk da haka muna yi wa kasar mu fatan nasara a wannan gasa amin sai kuma shi kuma baba muhammad ah, at baba muhammad mm. ya ce ba shakka tawaga ce mai cike da ah, wata kuzari, mm. da karfin gwiwa da fatar allah ya ba su nasara a wannan wasa tasu da kasar ireland amin to sai mu leƙa mu na instagram inda calypso ya ce Uh, dan Muhammadu Buhari ya ce wato yana magana da shugaban Najeriya kenan mm-hmm. dan menene dan ci ma zaune sori bakin ka oh to cewa shi yana magana ne cewa an ce matasan Najeriya ci ma zaune to wai bakin su ya sa yan kashi Najeriya sai sun ci kwallo <laughs> to to to to sai kuma uh, sakon Abdul Aziz Muhammad ya ce mm. mu yi wa Najeriya fatan alheri mm-hmm. Allah ya ba mu sa'a ta haka ne muke sa ran za mu wuce zagaye na gaba fa mhm. iran muka ci eh, oh, zagaye na gaba da iran kenan idan muka ci iceland yau mhm. to allah ka ba da sa'a in ji shi to haka yake ina ga bari mu dakata a nan saboda kin san zamu je magana dan waya eh haka ne eh mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni mm. To Usman, mm. ah, tunda mun dan leka eh. watan ɗakin ƙwallon ƙafa ko kuma in eh. ce ƙwallon ƙafar duniya, eh. bari mu ba masu sauraron mu damar kira wayar mu kamar yadda muka ce. Eh, saboda kin san su ma za mu so ta waya su dan tofa albarkacin mm. bakin su musamman akan ƙwallon da ake dan mm-hmm. dokawa din mu ga yaya suke kallon abun. Har yanzu dai ana 0-0 ko? Eh, Sifili. Eh, wato ba ci a tsakanin fa suna kokari Eh, ba laifi gaskiya. <laughs> To sai mu je ga me mai kira in Allah lubo mana shi mu ji wane ne akan layi mu ji mm. kuma ya suke kallon abun ya kuma suke musu fatan alheri. Salamu alaikum. alaikum salam malam usman ya aiki a ah, lafiya lau wallahi ya gida yanzu malam usman sha Allah za mu yi eh. nasara daga yanayin yadda nake kallon wasan a yanzu haka <laughs> to Allah ya sa Allah ya sa eh yanzu dai minti 40 da farawa ina jinka. Dawa da wa muke magana to <laughs> kana magana da Alhaji Kabiru Highlander daga cikin garin Jos. Highlander ko ka sa dan jezin ka ne kawai kai ya yi zafi bal din nan sai a slow. <laughs> Ai ga kin na so ke ma ki mana addu'a da taimakon Allah za mu nasara da insha Allah. Insha Allah. Allah ya nufa Allah ba su sa. Ku tashi lafiya nagode a taimaka mana da addu'a da Allah. To to shikenan Highlander duk kowa da jin kai. <laughs> Kai Highlander ya haye Highlander ya haye Usman to eh. salamu alaikum. <laughs> Salamu alaikum. Hello? Hello? to ina ga mun rasa eh, highland da dai ya haye to kin ga dai yanzu har yanzu dai minti 40 ne da fara wasan gaba eh. daya kuma ba wanda ya ci dai ba wanda ya ci sannan yanzu haka kin ga dai kwallon tana to salamu alaikum Usman muna da mai kira akan layi to ga wani eh ana alaikum salamu da wa muke magana Eh kina ta shugaba Iliya ne kanti da shayi zargin tsaura a tare Nigeria. To to shugaba Iliya eh. ga yanda wasan take ta eh. tafiya dai me zaka ce game da wasan nan da Nigeria take buga da Iceland. Muna kyauta zaton za ta musu ci uku da insha Allah Nigeria za ta taka rawa gani sosai. Mm. To Allah ya To Allah ya sa. Amma nake gani a kira a nake kira ga yan kwallon Nigeria su ajiye hankalin su. Wuri daya. Yawwa guri daya, mm. su gafe baya. Mm. ta haka kawai za su samu su dafe baya su aje mm. hankali wuri ɗaya to mun gode sosai da wannan mun gode kwarai <laughs> yawa shawara ce mai kyau eh, haka haka yake to kin ga maganar da da suke ne suna sa rai saboda in kika kalli wasan Hafsa mm. gaskiya yau kamar da kuzarin su fiye da wasan farkon nan yawa ga wani salamu alaikum To ga Ahmad Musa ne yanzu yana tika gudu eh, zai karɓi kwallo. Eh manna, eh manna, eh manna. To muna jin ka. <laughs> suna na Alhaji Ahmad kafin ta kofar garin Bulangu a kafan sadaukar gamman ta jihar Jigawa. To muna jin ka. Alhaji Balangu. Alhamdulillah tabbas mu muna yi wa 'yan kwallon Najeriya da mu kanmu addu'a Ubangiji Allah ya sa mu samu wannan nasara ɗari bisa ɗari. Amin amin. Ko da muna taya 'yan Najeriya a duk inda suka yi neman Eh. dawo Najeriya ci gaba muna musu addu'a. To Allah ba mu nasara. To mun gode. Mun gode. To mun gode mai sunan baba. Mun gode sosai mm. ina ga ah, yanzu kin san da yake to Allah ya bada sa'a naga an kai wata kora har zance shi kenan bakin ka ya kama. <laughs> Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana? Kuna magana da madakin Aska. Daga ina? Da shi Kiskon. daga Fatiskun. To daga Fatiskun me za ka ce game da wasan kwallon kafan eh, yau? Wannan wasa na Najeriya ne muna ta addu'a ne Allah ba mu nasara a su. Mm. Dan muna ta ganin su yanzu a sama insha Allah dai muna ta addu'a Allah sa mu dace. Amin amin kana ganin suna sa kokari a cikin wasan ko? Ah suna yin kwazo sosai wallahi. To. To mun gode sosai. kwazo. To mun gode, mun gode, mun gode kwarai. Ya naga Usman ana ta dan dafa kai ne a eh, wasa. Ai ga wani nan to. To salamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam wa Usman ina wannan ku. Lafiya, lau saura minti biyu a tafi half time. To muna jin ka. kana tare da Usman A. Bello Bonkare karamar ko mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya. To, Malam Usman, me zaka ce game da wannan wasa? Dan kai ne wani ta ah, karshe yau. ai ce kowane dan kukan gidansu yake Haka. <laughs> a saboda haka an ce so duk suna amma son kai yaki mu muna wa yan sufa ga na Najeriya fatan alkhairi amma a hasashen da muke gani insha Allah za ta tashi biyu ba ko daya to Allah ya kai mu ana Najeriya za ta ci biyu Iceland na nema insha Allah hake muke neman ta faru kuma Allah ya kare mu na jagora Afirka gabaki daya to amin yanzu dai mun gode gashi dai wanda ya samu yellow card eh to mun gode sosai yawa mm. to Brian Idowu ya samu ya samu yellow card ya tura gwari kenan ko eh mana gwari eh. Eh, to da haka zamu dakata da maganar karɓar waya akan wannan kwallo zamu koma kuma ɗaya bangaren da muka ce zamu tattauna da masanin tarihi akan maganar hawan sallah irin su hawan daushe hawan wani mm. duk da wannan hawa ya aka ya samu asali me kuma ake cimma da shi sannan a ciki idan wani abu ya faru a ciki muna tattaunawa da shi tunda kai tsaye ne muka ga an ci mun ci an ci to zamu faɗa mm. eh. amma mm. kafin sannan fa Za mu shakata ne ai Usman. Ke fa ba sanya. A ah, gara mu shakata. To bismillah. <laughs> Mai martaba a sarkin Kano Sano salami 谁？ wakar da sarfile ya ma sarfile <laughs> eh, amma ba nanan gidan ba fa sarfile goma a can amma ɗaya <laughs> haba sarfile ya iya wannan waka ah, ai mu lafiya lau sai ganguna shine <laughs> to yanzu Usman kai tsaye ta mm. waya muna tare da Dr. Salisu Bala mm. masanin tarihi da al'adu daga gidan adana bincike da mm. tarihi da ke Arewa House a jihar Kaduna Najeriya Dr. Salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sannu ku da kokari. Yawwa ga ni ga Usman. Kai kai ma sannu da kokari. Ai kana kokarin kai ma koyaushe muna nan mun rike maka wuta. <laughs> To yayi daidai. To muna magana akan hawan sallah irin su hawan daushe, hawan nasara, hawan fani, sa hawan dore, hawan duka Zaria, Kaduna da Katsina jihohin nan yawanci hmm. ana yi. Me zaka ce a kai? Yaya abin ya eh. samo asali ko me fa'idarsa? bari mu fara da tarihin wannan al'amari da ya same mu a ƙasar hausa hmm. farko musulunci ya shigo wannan yanki a zango-zango kusan zango kashi uku hmm. kuma ya samu karfi ya wanda shi hawan sallan nan ana danganta shi da da musulunci ne saboda sai idan musulmi sun kammala Mm. azumin wata ramadana ne mm. muna gari da akan ce mm. sannan kuma sai aka asasa hawan sallah Dan a bunƙasa wannan idi da musulmi suke yi a kasashen hausa da sauran kasashen ma da ba na hausa ba mm-hmm. zango na farko da musulunci ya zo ya faru ne daga karni tara zuwa karni na sha uku a wannan lokaci an samu mutane matakai uku waɗanda suka asasa wurin ƙarfafa shigowar musuluncin da kuma zaman shi da yaduwarsa na hmm. farko akwai 'yan kasuwa za mu iya tunawa cewa akwai wani umar falke dan kasuwa ne kuma malami hmm. ya shigo kasar kano ya da musulunci kuma yana kasuwancin sa yanzu haka littattafansu da kayan karatunsu duk suna wani labirari a nan america hmm. to abin da ke faruwa zango na biyu akwai waɗanda suka karɓi musulunci suka su ma sun taimaka wurin yada shi amma zango na biyu a nan ne aka samu assasa abubuwan da ya shafi hawan sallah mm. gina masallatai gina cibiyoyi mm. da kuma samun assasa alaka tsakanin manyan malamai wannan ya faru ne daga karni na goma sha hudu zuwa karni mm. na goma sha shida wanda a wani lokaci ne aka samu dauloli na musulunci musamman daular mali wanda aka samu wato aka samu Timbuktu wannan lokaci ana aka samu jami'a ta farko jami'ar Sankore da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Hmm. Sannan aka zo kuma a Singai aka samu irin waɗannan aka samu kuma daular Borno hmm. aka samu daular Borno ƙarshen Idris Aloma. Hmm. Sannan aka samu daular Hausa ƙasashen Hausa kamar ƙasar Kano kamar ƙasar Katsina kamar ƙasar Zaria daga baya. su a nan ne aka kafa irin waɗannan cibiyoyi na musulunci aka kuma assasa jadawalin koyar da addinin musulunci da kuma ilimomi na daban-daban kamar ilimin hisabi ilimin fikihu da sauransu. Hmm. To a nan sai na asalin hawan sallah hmm. yana da alaƙa ne da malaman da wato waɗannan cibiyoyi suka samar kuma hmm. malaman nan suka zamanto sarakuna hmm. ga su malamai ga su kuma sarakuna hmm. saboda haka sun hada abubuwa guda biyu a wannan karni ya zamanto ci gaban da musulunci ya samu sosai a wannan lokaci ya yi nisa kwarai da gaske saboda fada a lokacin ta zamanto wato ta musulmi ne gaba daya hmm. musulunci ake yi rubuce-rubuce ma tsakanin wannan sarki da wancan sarki da larabci ake yi hmm. to sai suka ce to bari mu zo mu asasa wani abu wanda zai zama mana tsarin shugabanci mai tsarin gidajen sarautun nan ne na kasar hausa da hmm. borno da sauransu gaba daya hausance sai aka asasa hawan sallah ba dan komai bisa dan saboda a nuna cewa daulolin gaba daya musulunci ne yake shi tsarin musulunci suke bi ba tsarin gargajiya ba hmm. kamar yadda ya zo hmm. saboda haka wannan hawan sallah an ta shi ne a lokacin da aka kafa cibiyoyi na musulunci kamar irin su lokacin da aka kafa daular mali daular songhai daular borno daular ah, kano hmm. ah, daular katsina daular Kazariya da sauransu mm. suka haɗu tunda akwai rubuce-ceniya da suke a tsakaninsu mm. akwai rubuce-rubuce da suka yi tsakanin da sauransu wanda ya nuna lokacin da aka asasa wannan hawan sallah don eh. a yi shi a garuruwa a ƙara ƙarfafa ma mabiya cewa daulolin nan an mm. asasa su daga abin da ya shafi musulunci ne a kauce ma tsari irin na gargajiya. Mm. To ya faru daga karni na shida a karni na sha shida. Mm. A wannan lokaci za ga sarki na hawa mabiyansa fadawansa ana ado mm. an fito cikin farin ciki a sassawa doki kaya ana mm. tseren dawaki mm. ana raba kyaututtuka mm. a lokacin har ana kiran waɗanda suka yi fice a fannoni daban-daban su baje kufa basaha akwai babban kofi da ana maganar wa ya fi kowa iya so in kan fannin sana'o'i wa ya fi kowa iya tsira in a kan fannin jima ne wa ya fi kowa iya fidda fata wanda ta amfana al'umma waye ya samar da wani abu wanda da babu shi wanda ya mm. jawo mu al'umma ci gaba mm. to a wannan lokaci idan an zo hawa za a sarki yana gayyata mm. zai ka ga an zo an waye gari an karrama waɗannan mutane hmm. an ba su riguna an ba su abubuwan da dai sauran mutane ba su da shi a sallar da ake yi waɗannan abubuwan. Eh. sannan ana raba abinci hmm. da kayan ciye-ciye hmm. haka dai da kuma abubuwa dai da yi nuna cewa sarki to a lokacin sarakunan ma sun fi daraja suke limanci suke limanci suke hawan sallah suke kuma zama su shugabanci su ne kuma suke yin al'adanci tsakanin mm. jama'a eh to amma da jama'a idan suka abu a eh. hawan sallah za ka ga abubuwan yana da kwarjini yana mm. da ya samu karbuwa wurin mm. jama'a da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Eh, eh abin da nake son in tambaye ka shine zaka ga wasu mutanen da zaka ga ba hausawa ba ma ba addini ɗaya suke bi ba zaka ga wasu ma da kasashen turawa ne an tafi ana kallon wannan hawa da ake ta yi tun tala-tala kuma ana zuwa a kalla har turawa da mutane makamantan makotan kasashe menene fa'idar ya zama kamar tourism haka eh, me za su kuma fa'idar shi eh. daga cikin fa'idar cewa shine ah, waɗanda ba 'yan ƙasa ba suna zuwa su ga al'adun da suke ba su sha'awa wanda ba nasu ba wasu ma har kudin jirgi sukan biya su zo lokacin sallah don su zo su ga hawan sallah musamman daga kasashen ingila amerika da sauransu mm. saboda wannan hawan sallah yana firge su saboda wani abu ne wanda an ɗauko tsawon shekaru ka duba na ce maka daga karni na sha hudu zuwa karni na sha shida aka faru irin waɗannan abubuwa mm. tun farkon lokacin shi ya fara karfi aka kafa cibiyoyi na karantarwa da kuma yada ilimi na addini mm. an kafa masallatai amma duk da haka wannan gabi'a ta hawan sallah mm. ba daina ta ba mm. kuma kullum ƙara ƙawata ta ake yi to tana ƙarfafa alaƙa tsakanin wato mu mutanen da muke wannan yanki na ƙasar hausa wanda da fitura wannan ba ce mana suke ba mu da tarihi to wannan wannan hawan sallah yana nuna mana cewa yana nuna ma duniya cewa a ƙasar hausa hmm. tana da tarihi a rubuce tana da al'adu irin wanda suke karɓaɓɓu a duniya wanda hmm. ake sha'awarsu hmm. wanda ba a samun irin a ko'ina sai ka idan ka zo ƙasar hausa. Eh, to ga hafsatu na tambaya. Uh, Dokta daga ƙarshe uh, yaya gwamnatocinmu za su mai da wannan hawa uh, kamar a samu kuɗi dai da shi haka? Eh, eh, ya ƙara tattalin arzikin ƙasarmu armashi. Za a iya gwamnati za ta iya shigowa ciki ta inganta wannan wannan tsari irin na hawan sallah mm. ta hanyar duk wani wanda zai iya shigowa daga kasashen ƙetare hmm. ya zo don ya halarci wannan hmm. da biki da ake yi na hawan sallah hmm. a bashi a bashi muhimmanci ta hanyar za a iya samun kuɗin shiga daga gare su ko da ƙarin kudin visa ma za a iya tara mutum idan an lura da me zai kawo shi kuma su zo a basu irin su tsaro da sauransu akwai ƙarin kuɗi da ake yi wurin da zaka je ma wanda gwamnati za ta tabbatar da tsaron lafiyarka da inda za ka zauna har ka gama abin da ya kawo ka har ka koma hmm. to kaga gwamnati za ta iya samun kuɗin shiga ta nan hmm. masarautun ma za su iya samun baki waɗanda za su iya zuwa musamman ma kamar daga ingila zuwa amerika waɗanda suka zo sai a karɓe su hmm. za a ji wasu abubuwa waɗanda ƙasashen hausa suka rasa su amma suna nan hannun waɗannan manyan mutanen da suke zuwa daga ƙasashen getare eh, to kaga alaƙa za ta ta hanyar yadda littattafanmu da suka kwashe lokacin da aka yi mana mulkin mallaka mm. za ka ga cewa ko da ba za a dawo da su ba mm. za a iya yi kofin su mm, a samu tarihin su dan mutanen mu su fa'idantu su ilmantu a fannoni da dama waɗanda a yanzu haka waɗannan littattafan da suka ɗiba sun suka jawo aka kafa cibiyoyi da ake kira centers for african studies a mafi eh, yawancin jami'o'i turai eh, haka ana yi kan to ai saboda lokaci matarauta hmm. da waɗannan mutanen za a iya ɗaukan mutane a biya musu kuɗi su je wannan wuri su ga abubuwan tarihi da su ga hmm. abubuwan ilimi da turawan da suka ɗiba suka kai kasashen su wanda yanzu suna amfani da su ya kamata mu dami amfani da shi mu ma kaga mu ma za a iya samun mutanen da za To ai saboda lokaci dole za mu ci birki a nan Malam Salisu. Kakanni da kakanni suka kama a kai To dole za mu ci birki a nan saboda lokaci. Mun gode kwarai da ka samu damar tattauna da mu da wannan fa'ida ta tarihi. To Allah ya sa mu dace. Amin amin. To ma'aikin ji ta bakin masanin tarihi da al'adu daga gidan adan tarihi kenan na mm. Arewa House a Kaduna karkashin Jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria ne mm. wurin. A to gashi dai yanzu an tafi half time ba a dawo ba Hafsat na ga kin yi shugu zugum mm. an tafi dai a ba ci babu ci a tsakanin kowa. Zafin kan da ka dauko ne da eh. farko shine ka dan kasa eh, min nan. Eh, to kin ga ashe dazu sakon nan sai yanzu sai daga baya nake gane sakon da kyau da kyau. Wannan eh Muhammadu Buhari din ashe ba na shugaban kasa bane. Cewa yayi eh Muhammadu Buhari ne ya ce ba za su yi nasara ban Allah ya so oh, shine sai wannan kalifso din ya bashi ansa yace at a Muhammadu Buhari eh. yace dan ma zaune to sori <laughs> bakin kai sare din yanka shi abu <laughs> ne daga baya na gane sakon sa suke kenan eh to to kin san ai dama kowa da ra'ayin sa haka ne eh kuma ba wanda zaka hana ya faɗi ra'ayin sa mu kuma za mu karanto in dai ba cin mm. mutuncin wani aka yi ba shine eh to Hansatu na'am mm, to sai mu ce Allah ubangiji ya ba da sa'a amin amin dole mu tattara ina mu ina mu mu tafi anan mm. ma mu je mu karasa kallon an dawo half time eh, eh an dawo half time eh, yanzu hutun rabin lokaci kenan mm-hmm. eh gab ake da dawowa na san wannan wannan wasa Usman sai eh. da su dan shayi da su dan kofi haka muka je teburi na zan baki kofi kidan dan kora yawwa eh. dan <laughs> samu dan kuzari amma baki samu baki tafi teburin Juli za ta baki <laughs> to duka duka anan za mu sallama kan a cikin shirin sai kuma Allah ya kai mu gobe mu sake dawowa da wani shirin ai ashe gobe asabar gobe asabar mun saba to eh to ba matsala Allah ya mm. nuna mana lafiya Allah ya sa kuma hutun karshen mako lafiya yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Julia Lazgresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Joe ni Usman Ahmad Kabara a Washington Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alheri mun barku lafiya a cikin wannan hutun rabin lokaci na kwallon kafa da ake tsakanin Najeriya da Iceland kuma an tashi ba ci a tsakani sai dai an da rabin lokacin mu je abin da zai faru. Mm. Mun gode a hutun karshen mako lafiya. Mm-hmm. da adalci sarkin musulunci mai martaba sanusi. Ga kamalami kana can ka